ganin irin hauhawar hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa garin birnin gwarin jihar kaduna ya sa al'ummar masarautar birnin gwarin sun kira wani taron addu'o'i tare da ayyana aniyar ganin sun haɗa kai domin dinkarar masu kawo musu waɗannan hare-hare da yake jawabi a wurin taron addu'o'in samun zaman lafiya a masarautar ta birnin gwari da kuma addu'ar ta mai martaba sarkin birnin gwarin murnar cika shekaru 26 akan karagar mulki mai martaba sarkin birnin gwari malam zubair jibrin mai gwari na biyu ya jawo hankalin al'ummar game da bukatar da ke akwai wajen ganin sun miƙe domin tabbatar da sun tattake tashin tashinar da ke damun su muna kira gare mu don allah daga yau kullum kowa in yana iyawa ya yi istighfari ko sau dubu ne kowa cikinmu mu nemi gafara gurin ubangiji domin wannan fitina wannan fitina da kuke ganinta allah kada ke iya maganinta na sani cewa gwamnatocinmu suna ƙoƙarin su mu ma kamar yadda aka yi jawabi a nan farko farkon shekarun da na yi ina shugabanci nan ai sun taso mana akwai lokacin da su suke mulki a wasu gurare sun kori daga ta yi sun ce su ke da ƙasa Allah ya taimake mu aka fara koran su amma ko an kore su ko soja sun kore su ko 'yan sanda sun kore su sai su sake dawowa ta wata hanya saboda me da damansu suna zamfara ne idan an koro su a can su dawo nan in mun kore su daga nan su koma can kamar yadda dan masani da wasu suka faɗa muna faye yaƙi da su na taɓa rubuta mu gwamnati wannan muna iya maganin su abinda muke roƙo ga hukumomi shine a yadda da cewa akwai maza mazaje cikin mu gagararru waɗanda a shirye suke su mutu saboda ƙasar nan. Ɗan masanin birnin gwari Alhaji Zubair Abdur'ub Idris ne ya gabatar da ƙasida a wurin wannan taron addu'o'i. Maganan tsaro a birnin Gwari magana ce mai tsawo. Wato alif ɗari da uku zuwa hudu zuwa biyar an yi wani gagarumin atisaye inda maza na ƙaramar hukuma suka fito suka yi azama bisa jagorancin ka aka shiga irin waɗannan dazuka aka yi maganin ɓata gari. Ya mai mataba na tabbata matasanmu a shirye suke tare da haɗin kan jami'an tsaro a yi kundin bala waɗannan da suka haɗa mu zaman lafiya za a yi maganin su da izinin Allah. Dole ne mu tsaya mu yi domin ba wani ci gaba da za a samu in ba tsaro a ƙasa. A yau an mana abubuwa sun fi goma na baƙin ciki a yau ba mu taɓa ganin gwamnati ta zo ta ce mana kai can ku ba sai dai mu ga an je waɗansu wurare. su ma dai wasu daga cikin waɗanda suka taɓa faɗawa hannun masu sace mutane a yankin birnin gwarin da kuma waɗanda ake kai har har a yankunan su sun faɗi abubuwan da ke faruwa da su. sun mana fashi da yan kuɗin da ke hannun mu suka an shi suka ce mu tsallaka bakin kwalta suka zube mu a wani gehen daji suka ce mu kwankwanta nan wani wani abokin ya daga kai suka ce za ka harbe sai aka ce sajan ya shige da mu daji mun yi da ya ƙasa za ta kai kamar kilomita biyar daga nan muna da ya ƙasa daga nan sai ka a akan babura daya mai barawo mai bindiga ya baya wancan aka samu mutum biyu daya mai barawo ya baya haka suka ka samu mun yi tafiya da ta ta awa shida ni ina ɗaya daga cikin mutanen lami mai gwari mun bar gidajenmu a garinmu inda mun ka saba aka haihe mu nan muka tashi nan mun mallaki gidaje mun mallaki gonaki nan muke jin daɗi nan muke rayuwa mu ji daɗi birnin da muka je mun hison nan inda muke da can inda muka je to yanzu abin ya zo ya faskara mun kwashi kayan mu mun koma gwari gaba ɗayan mu mun wawatsu gaskiya mu babu wata gwamnatin da ma ta kula da mu saboda da aka yi mana wannan abu shiga goma sha uku amma babu wata gwamnati da ta zo take cewa mu yi haƙuri mu zauna za a kawo mana wani mataki ko ɗaya ba a yi mana wannan ba. Hauhawar hare-hare a masarautar birnin gwarin da ke jihar Kaduna dai ya jawo hankalin jami'an gwamnatin da ya sa suke shan alwashin shawo kan dukkanin matsalar tsaro. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya